Masu saurare Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare na wannan ranar. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran duniya, kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin da faransa ta gabatar wanda ke bayar da damar kafa runduna ta musamman da za ta yaki ayyukan ta'addanci a cikin ƙasashe biyar na yankin sahel Duk da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da kafa rundunar, to amma wannan baya nufin cewa majalisar ce za ta ɗauki nauyin tafiyar da ayyukanta. Ƙasashen Burkina Faso, Chadi, Mali, Mauritania da kuma Niger ne suka yanke shawarar kafa rundunar wadda za ta kunshi dakaru dubu biyar a matakin farko. Ƙasashen na yankin Sahel dai na fama da barazanar hare-haren ta'addanci. Ko menene ra'ayinku a game da wannan umarni na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bayar da damar kafa wannan rundunar domin samar da tsaro tsaro a cikin ƙasashe biyar na yankin Sahel. Ga ra'ayin malami na farko da ke kan layi. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International mai magana Suleiman Mewa ke jihar Jigawa Najeriya. Ra'ayina a game da wannan umarni da ainihin Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar na kafa rundunar da za ta yaƙi ta'addanci a yankin Sahel kimanin su dubu ɗari biyar hakika da matuƙar muhimmanci saboda idan muka yi la'akari da yadda ainihin ta'addanci ya addabi ƙasashen mu na Afirka to yana da kyau a ce dama irin wannan shugabanninmu na Afirka sun yi hoɓɓasa wajen hatsarin. su ta yadda da a yaƙi yaƙi da ta'addanci da yadda suka yi kasa gida a kasashenmu na Afirka. Hakika wannan yana da matuƙar muhimmanci kuma muna fata Ubangiji Allah sa wannan haɗa runduna kwalliya za ta biya kuɗin sabulu da yaƙi da ta'addanci ta yadda za a kakkaɓe 'yan ta'adda a kasashenmu na Afirka da ma yankin Sahel ɗin gaba ɗaya da kuma duniya baki ɗaya. Na gode mai magana Suleiman Mewake Jikas Jigawa Najeriya. Radio Faransa a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashin Hausan gidan Radio France International. Sunana Ayuba Sarkin Hakuri daga lafiya jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. To ra'ayina kan wannan rundunar da kasashen yankin Sahel za su kafa domin yakan ta'addanci wanda tuni Majalisa ɗinkin duniya ta amince a kafa wannan runduna abu ne mai kyau kwarai da gaske. Sai dai akwai ayoyin tambaya musamman ma ka wannan rundunar ba mu ji kaina kan kudin da za a tafiyar da wannan rundunar za su fito ba. Sannan wani hanyoyi ne za su bi domin yi wannan rundunar kada a kafa ta ta buge da cin zarafin jama'a kamar in aka samu wasu rundunoni a baya an kafa su domin yaƙi da cin da ta'addanci amma suna cin zarafin jama'a to shin wani hanyoyi ne za su fito da shi domin kiyaye rundunar daga cin zarafin waɗanda ba su jini ba ba su gani ba da fatan kafa wannan rundunar za ta kawo ƙarshen ta'addanci a wannan yanki na sahel na gode bare da gaske suna ayuba sarkin hakuri daga lafiya fadar gwamnatin jihar nasara tarayyar najeriya tashi lafiya. hukumar ofisa unguwa ukula mai fata kuma dan kungiyar nan ta aminan juna da nan jihar kano gaskiya ne abin da aka ce haɗin kai haɗin kai ne abu ne mai amfani da aka ce za a haɗa kai don a tabbatar da tsaro a yankunan afirka wannan abu ne mai amfani da ya kamata an ce a yi dama an ce tsintsiya ɗaya ba ta kyara nan matsaloli da suke kawo na rashin tashin hankali na tsaro a kasata Najeriya da ko ina jihar Afirka wannan shine gudunmuwa ta hukumar ofisa unguwa kula mai fata ɗan ta ajiran juna daga nan jihar Kano Faransa mun gode Yausa Radio Faransa International ina kira daga waje karamar hukumar Wamba jihar Nasarawa kuma a tsakiyar Najeriya gani Fulanin Doma wannan shine sunana. To kamar wato kwamitin na rahoto na kwamitin na tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta amince da kafa wani, wani rundunan haɗaka Mali da da Nijar, Kamaru da sauran makwabta da aka nada a can wato a kasar Mali domin yaki da ta'addanshi a gaskiya fi sabilillahi wannan abin ya yi kyau ya kamata waɗannan mutane su wannan kwamiti a haɗa a yaki da ta'addanci saboda wannan rundunar muna na umse da shi kuma Allah ya sa wannan kwamiti da aka nada rundunar nan da aka naɗa a kasar Mali ya kawo karshen ta'addanci da ake fama da shi a waɗannan kasashe kuma wannan kuma wannan kwamiti ya kamata ko da ma bai amince da samun kuɗaɗen a wannan yanki ba ya kamata su waɗannan ɗin su haɗa kuɗaɗen su kuma Allah ya kawo mana karshen yaki da ta'addancin da muke fama da shi yankin Sahel, Nijar, Najeriya, Kamaru da Shadi da sauran waɗansu kasashen duk da suke fama da wannan bala'in. Ina kira daga waje karamar hukumar Wamba jihar Nasarawa tsakiyar Najeriya gani Fulanin Doma wannan shine sunana. Sashen Hausa Radio Faransa International Allah ya bar zumunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa. Suna na shi Aibu zan yan ce kifa jihar Nasarawa. Mun ba kungiyar murya ma'abota kafafen yaɗa labarai ci gaban kasa. To ra'ayina dangane da amincewa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na kafa sojojin da za su yaƙi ta'addanci na ƙasashen Sahel. To gaskiya wannan abun muna farin ciki da shi. Sai dai zan kira ga su wa'annan ƙasashe wanda suka kunshi ƙasashe guda biyar. To ya kamata su tsaya su su yi yarjejeniya kuma su haɗa ƙarfi da ƙarfe na tsoron Allah su sa tsoron Allah su sa gaskiya da adalci kada su sa munafurci a wannan al'amari domin aka ce za a yaki ta'addanci mutum ba a haɗa kai ba to za a samu araka ya tafi jihar Nasarawa Radio Faransa a tashi lafiya Allah ta kada kai. To suna na Radio Akalta dan dago wanda aka fi sani Radio Akalta wanda yake a zaune a cikin garin ta jihar Kano. Gaskiya ne aka ce a haɗa kai. Haɗin kai shi ne abin da ya kamata damar a ce ita wannan gamayya da suke ta Afirka din ta tabbatar da tsaro a cikin abubuwan da yake faruwa. Saboda yawanci za ka ga yanzu cewa ita ƙasar afirka yanzu tsaro ya fara yi mata karanci kaga wannan haɗin kan da za a samu na jamhuriyar afirka za a samu ka dama an ce haɗin tsaya tsaye ba ta shara don a samu abubuwan da za su fitar da abubuwan da yake faruwa a nan afirka saboda yawan tsaro gaskiya ba abin da ya fi zaman lafiya kwanciyar hankali a duk duniya haga wannan abu ne da ya kamata a ce ita wannan abu ta riga ta yi kuma Allah ya kawo mana zaman lafiya a duk duniya da kuma jihar Kano da kuma Najeriya wannan sunana Rabiu a kai ta ɗan dago daga nan jihar Kano a tashi lafiya Faransa. Salamu alaikum sashen Hausan gida rediyon Faransa International mai magana ta aika kan Zaria daga jihar Nasarawan tarayyar Najeriya. Amma hakika dangane da tallafin da kasar Faransa ta ce zai ma wasu kasashe biyar a yankin Asiya. To hakika wannan tallafi ya cancanta a ce majalisar ɗinkin duniya ta sa hannu a kan wannan amincewa. Shugabar kasar Faransa ta ce za ta tallafa ma wa'annan kasashe guda biyar. Mun amince gaskiya idan aka duba bangaren ɗaukar Nijar gaskiya ana fuskantar ta'addanci. Duba a kwanakin baya yadda shi aka yi ta kashe kashe jami'an tsaron jamhuriyar Nijar a can kasar su to ya cancanta a ce an ɗauko runduna na musamman wanda zai wa yaƙi da ta'addanci a ƙasashenmu na Afirka gabaki ɗaya. Kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na Radio France International inda a yau muka baku damar tufa albarkacin bakin bakinku dangane da umarnin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar na daman kafa runduna domin samar da tsaro a cikin ƙasashe biyar na yankin Sahel. Malami na gaba masu sauraro na sauraron ka. Yawwa tana tare da Maimuna Hamisu unguwa uku daga nan jihar Kano. Wannan haɗin da za a yi na gamayya na haɗin tsaro na Afirka. Muna so Allah ya taimaka su haɗe kai muryar mu ta zamto ɗaya Allah ya taimaka daga ƙarshe suna na ne muna hamisu unguwa uku daga nan jihar Kano a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International. Yusuf Babagaja mai da ringin daga jihar Jigan, Najeriya. To hakika wannan kuduri daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da shi wadda za a kafa randuna ta musamman wadda za ta yaki ainihin ta'addanci a kasashen mu na Sahel. Wannan abu ne mai kyau gaskiya. Abu ne wanda tintin ya kamata dama a ce an haɗa randuna musamman wadda za ta ke zagaya waɗannan ƙasashe namu tana duba ainihin matsalolin da suke faruwa domin magance su. To amma aka ƙi yin wannan abubuwa to amma yanzu ma ba a makara ba don haka muna fatan waɗannan rinduna da za a ainihin kafa za su tsaya su aikin su tsakani da Allah su aikin su yanda ya kamata kuma a ja musu kunne kamar yadda ake haɗa rundunoni suna zuwa domin kiyaye zaman lafiya ko kuma samar da zaman lafiya su ɗige da wasu ayyuka na faɗe da makamantansu to yana da kyau a ce a zafi sojojin da za a haɗa su zama wannan runduna sojoji ne masu amana waɗanda suka san abin da suke yi muna fatan ka bamu lafiya da zama lafiya a kasashen mu na afirka da dukkanin duniyar musulmi gaba ɗaya mai magana yusuf baban gaje mai tare da ringin daga jihar jigan najeriya sashen hassan na faransa international zainab a lafiya na gode. mai magana shi tula ne da nan lafiyan bari bari sakatare na kungiyar mura nasara ta gaskiya wannan mataki na majalisar ɗinkin duniya na amincewa da dakarai da ita kasan faransa ta kafa domin yaƙi da ta'addanci a afirka a gaskiya hakan ya yi kyau kwarai da gaske don kuwa wa wasu kasashe na afirka ana fama da ta danci sai dai an jima ana ruwa kasa na shanyewa mu fatan mu nan shine wannan dakaru da faransa ta take jagoranci shine kawo mana ta ta'addanci da muke fama da shi a afirka sannan kuma yana da kyau mu bayan afirka mu ba su goyon baya ɗari bisa ɗari idan muka ga wani abun da bai kamata ba yana da kyau a ga ma jami'an tsaro domin a dakile wani abin fatan mu shine Allah ya sa wannan eh, runduna ya kawo karshen tadanci a duniya baki ta na gode zainab magani magana ba shi kira ne daga nan lafiyan bare bari sakatare na kungiyar mu da nasara na gode a sharuwa lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jallo Garba Dina Sokoton Najeriya ina waya daga nan Sokoto. A gaskiya dangane da wannan musamman ma kuduri da kasar Faransa ta kai a ga majalisar ɗinkin duniya na ganin cewa an haɗa wata runduna domin a yi yaƙi da ta'addanci musamman ma irin ƙasashen tare na mu na Afirka. wanda suka hada da Nijar da kamar da sauran to gaskiya wannan abu abu ne mai kyau kuma muna fatar wannan wannan kudiri da ta kai ga majalisar ɗinkin duniya muna fatar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu dai idan muka duba wannan kasashe namu gaskiya aikin ta'addanci da ake yi gaskiya wannan ya kamata a ce an ɗauki mataki na ganin ce an kawo ƙarshen wannan matsaloli da suke fama a wannan kasashe na sahel muna fatar allah ya sa allah kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci a kasashen mu na afirka da sauran kasashen duniya mai magana dalla garba dina sokoto najeriya Mai magana Adamu Adamu Madara daga karamar hukumar katagun a jihar Bauchi. To ra'ayina dangane da amincewar da daftarin da zai buƙaci kafa rundunar ta musamman da za ta kunshi sojoji dubu biyar daga ƙasashe biyar na yankin Sahel domin murkuce hare-haren tashi da ke karuwa a yankin wanda ƙasashe biyar na yankin Sahel. To hakika wannan matakin ya yi daidai sannan kuma muna jingina Majalisar Ɗinkin Duniya da fatan Allah ba su nasara da fatan Allah ba mu zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya na gode sashen Hausa na gidan rediyon Faransa sunana na Adamu Jibba Adamu Madara da karamar hukumar Katagun a jihar Bauchi daga Arewa maso gabashin Najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa International suna na Jidda Sana'a Sa'a ina kiran ku daga cikin garin Daniel karamar hukumar Jirai Adama State Yau na son bayana ra'ayina game da kudurin da majalisar ɗinkin kudurin da Faransa ta kai wa majalisar ɗinkin duniya inda take so kafa wata runduna na musamman na haɗaka wanda za ta yaƙi da ta'afanci cikin ƙasashe biyar waɗanda suke yankin sahel wanda haƙiƙar na shawara ne mai kyau inda majalisar ɗinkin duniya ta zuwa da cewa lallai wannan idan aka fa wannan ƙungiya ba za ta zauna ƙarƙashin kulawar ta ita kaɗai ba ko da a zauna ƙarƙashin kulawar nan kasashe gaskiya na shahara mai kyau kuma ina kira ga nan kasashe su ba da goyon bayan su domin a samar da zaben lafiya yan kasashen su na gode radio faransa a tashi lafiya nan an jibba da ke garin daniel adama fitar. ya kubu liti karamar hukumar katsina kenan wanda nake da guguwa da kanan katsina gaskiya ne wannan haɗin kai da aka ce za a yi na gamayya na wa'annan da aka ce na su za su ba da tura za su ba da irin wannan haɗin kai na gamayyar afirka da za a haɗa na faransai wanda abu ne ya kamata a ce an yi mutum a farko don mu samu kwanciyar hankali a kanashen mu don a samu an ce damu abubuwa ba za su taɓa yiwuwa ba sai mun haɗa kai mun ci gaba a ƙasar mu wannan abu ne mai amfani da muke kira daman a haɗa kai don a samu ci gaba gaskiya ne wannan gudun maudu'in da kuka kama na faransa muna godiya kuma ana saka muku alheri umar ofisa da ke nan karamar hukumar katsina. Dalla. da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu saurare da ɗaukacin waɗanda suka tufa albarkacin bakin su a cikin shirin da kuma jami'in da ya sada ni da ku Ibrahim Tukur Kefi ni Zainab Ibrahim ke muku fatan alheri a sha ruwa lafiya.